wancan makon da ta wuce kun ji mu da alamomi da mata ke yin lesbian a guda hamsin to yau za ku ji mu da wasu sababbi amma ba irin wancan ba ne kamar yadda za muka faɗi wancan karan yadda za ku ga mace da alamominta in kun ganta kun san tana lesbian walau harci walau wani abu walau tifostin ko me something dai like that haka ne To, wannan karan mun zo muku da wani ne. Amma za mu a akan abubuwa akan lesbian. Lesbian wani abu ne da mata ne suka ɗauki shi sana'a. Sana'a shi ne kamar kasa abu kai cinikin shi kuma ka ga yana tafiya ka dage ke Yanzu abin da ya fi rinjaya 'ya'ya ko kina duba wayan yar uwarki mace sai kiga an sa my baby my love duk zaton ki zaki zata namiji ne ko saurayin da amma ke biki san cewa me ke goyin ba alhanin ita yar uwarta ta sa wa my baby that means shi ma ai kalama ce kuma abu ne yanzu da ta yi yawa ko a gabanki ana sani ko mace za ta iya yuzin ɗin kafa ce mai yar uwarta mace da shi yanzu kuna zaune ku biyu a haka ta ji taɓa yar uwarta kai kaza ki ya burge ni kaza ki ya burge ni ko taɓa jikinta waya mutuwa ta shi ko ba ku san miki wa kana ba ko kun kuma ko kun kawai tana yi sai ku ce hmm, ai kawai irin suna yi ne a zan friends dai haka an daɗe ba a haɗu ba sai sa ake yin irin ko daga ta ganta sai ta naɓa ce mata oyoyo ta rungume mutum saboda nisa lesbian yana da hatsari a ya mace domin lesbian wasu ba su da ɗan namiji ta ba su ware mace ya wasu ta ba su to daɗi mai zaki ce domin yanzu ba kowa da zaka ce ma ɗan wani ɗan iska ko ga wancan ka ce mata yar iska ba kyau gwara ku ringa addu'a Allah ya shirya domin shirya shi muke bukata ko da ake lesbian lesbian lesbian lesbian ɗan zuwan tabbas babu kyau amma abu ɗaya ne saboda nisa, saboda ke yanzu za ki ga mace ta ci wanka iya wanka ta shiga gidan yar uwarta mace ita ta fa iya ɓata duk lokutukanta da awanninta a kanta domin ita wannan yar uwarta ta rinka tattaɓa ta su ji daɗi har su biya wa kansu bukata wa zubin lafiya. duk da dai babu kyau to yanzu ni dai a nan zan dakata sai ku ci gaba da bibiyar mu domin ku samu ci gaban shirye-shiryen masu daɗi